zoro farablo ya na a alushin nan na kun tasha radio herwaye tuwa ya uskun suta ta uskure ta nan kila kilo hat fal fal u ya ke sifir mita singil ko un mita zongo korea short wave ya adama kilo hat fal ya ke tulur fal sifir mita singil ko indin mita zongo korea short wave ya lan diya a wani awon nyana ya sandima nim silwaya nim jahila adama nim zalima son kuntan kuyutu bas sandima fure ke sau nafsin ne ya. nin ta kila umma sajja kan kunta isa fafatina karo tandiya yero kondon kare waljin. waldin nandiro gargam dia dukshin dia kasa den dia ade ma kana son dia kan kunta en kumkuye ade sha kilam kanuri andia mashin dia soro nyandiro kule yande kiji kijiya biskende kaduya ha yayaya ade ma ya. yaya radin ke kunten ita ga kriya kishana borno ye sambi soro sandia kulkin ba na sha ilme sandi sambi terbiyanduliza yar kunte patoro jistuwa nga wata yi na sha nabdi nile fayaro kunjo a arema futular da borno nan karo an ja waras wa ja wa tsoro kirno arema an jiro lamba waya mana ya zuno kuro adema tutu an ja kirno indiya ita nono kala lamba adem alama sabtai na karan plus gultinda indiya ku diyo lar supur tulur diyo wusku wusku tulur lar lar lar